hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 19 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 23 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin مختصر العلو للعلي wanda malam muhammad محمد ناصر الدين الألباني ya rere shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi Allah ya gafarta musu gabadansu. littafin al'ulu yana karantar da muni ne aqidar musulunci dangane da wato tabbatar da cewa Allah ubangiji madaukakin sarki ya daukaka akan dukkanin halittunsa yana kawo mana waɗannan ainihin aƙidoji daga littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya da kuma fassarar da malaman farko suka yi mata za mu tashi a lambar gaba ta 104 ko inda ya ce hadithu hakim ibn jabirin ukhbirtu anna rabbakum azza wa jalla lam yamassa biyadihi illa thalathata ashiya arshal jannati biyadihi wa arshal jannati biyadihi wa khalaqa adama biyadihi wa kataba at-taurata biyadihi wannan ainihin hadisi daga hakimu ibn jabirin hakimu ya ce an bani labari anna rabbakum azza wa jalla lalle Allah ubangijin kuma daukin sarki lam yamassa biyadihi illa thalathata ashiya ya taba kera wani abu ya taba shi da hannun shi ya kera shi ba wato abubuwan da Allah yake kerawa kawai in ya ce musu kun fayakunu go kun fa kulu sai su kasance amma akwai abubuwan da Allah ya yi niyyar ba su wata daraja da kan shi da hannun shi Allah ya kera su daga ciki akwai arshar jannati da yadi Allah ya kera al'arshi wanda shi ne rufin aljanna da hannunsa kuke sarki sannan khalaqa adama bi yadi ya halicci annabi adam alaihi salam da hannunsa wa kataba taurata bi yadihi hakanan kuma Allah ubangiji ya rubuta attaura da kansa wannan ainihin athari malam ya ce qultu inji albani kenan akhrajahu al-ajurri fi shari'a al-imam abubakar al ya fitar da wannan kissa a cikin kitabu shari'a shafi na 303 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan athari zuwa ga ainihin hakimu ɗan jabirin ingantacce wa qad akhrajahu abdullahi fi sunna. abdullahi dan gidan imamu ahmad shi ma ya fitar da wannan athari a cikin kitabu sunna shafi na 68 nahwahu kwatankwacin wannan laysa lakin laysa fihi dhikrul masi wa gharsil janna sai dai a cikin shi babu bayani akan ya ainihin taba da hannun shi ko ya dasa aljanna da hannun shi wasahul muallifu aidan fil arba'ina wannan riwaya ta abdullahi ɗan gida imam ahmad ita ma a malam zahabi ya inganta ta a cikin al'arba'i na fi sifati rabbil alami, a takarda ta 179 a fuska ta biyu wa rawahu bi tamamihi an ikrimata wa sanaduhu da'ifun ya kuma sake ruwaito shi da cikakkiyar riwaya wanda aka ambaci wannan tabawa din da dasawan daga ikrima da isnadi wanda yake mai rauni wa an khalid ibn ma'adana nahwahu haka nan ya ruwaito kwatankwacin haka daga khalid dan ma'adan a takaice dai kaji jama'a wannan shine isnadi na farko tabbatacce daga wannan mutumi cikin tabi'ai ainihin wato hakim ibn jabir isnadi na biyu kuma ila daga wani tabi'i amma shi bai tabbata ba sa'annan sai kuma wannan daga Khalid ibn Ma'adan wa akhraj ad-Darimi a cikin shafi na 35 an mai qala fa dhakarahu mithlahu ya ambaci irin wannan riwaya daga mai sara wa rijaluhu thiqatun mazajen wannan riwaya mazaje ne wanda suke amintattu wa an Anas an Ka'ab qala fa dhakarahu daga Anas daga Ka'ab al-Ahbari shi ma ya ambaci riwaya irin wannan wa sanaduhu sahihun da isnadi ingantacce wa kharrajahu al-ajurri aidan shi ma wannan isnadin irin wannan riwaya daga Anas daga Ka'abu al-Imam Abubakar al-Ajuri ya ila a cikin ash-shari'a ya fitar da riwaya irin wannan kadin mu manta ya fara kawo mana bayanai ne daga tabi'ai waɗanda suke kawo zantuttuka da suka tabbatar da wannan aƙida ta alƙur'ani da sunna cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka akan sauran hadisi hadisi abi dharrin anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala haka nan riwaya abu dharrin al Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah ya ce da shi ya abazar masamawati masamawati inda al-kursi illa ka halaqatin mulqa bi ardi falat wa fadlul arshi ala kursi ka fadlil falati ala halaka yace ya kai Abu gare ka sani da cewa girman sama gaba ɗaya sammai guda bakwai girman su idan an kwatanta su da kursiyin Allah bai fi kamar girman zobe shine halaka zobe wanda za a wurgar kamar zobe wanda ya kama da karfi haka round kawai ko irin dan abin da ake makala makulli a cikin nan ring din nan a wurgar da shi a cikin sahara to iya girman inda zai occupy inda ya cinye to kamar girman haka girman sammai suke in an sa su akan kursiyin Allah wa fadlul arshi alal kursi shi kuma al'arshin Allah girmansa da falalarsa a kan kursi ka fadilin falati alhalaka kamar girman wannan ainihin wato sahara ita kuma a kan abin da a tsakaninta da zobe kamar yadda yanzu aka yadda zobe ko da a cikin masallacin nan iya inda zai cinye zai tasiri ga rage space masallacin ba zai yi ba ko sai an yi da gaske ma za a ganshi. to haka idan aka wurgar da zobe ka kwatanta a faɗin sama shine kamar girman sama ɗin ita kanta an aka wurga ta a faɗin kursiyin Allah shi kuma kursiyin shi ma idan aka wurga shi a faɗin watin al'arshin Allah shi ma girman shi bai wuce girman wannan zoben a faɗin ainihin wato a kursi ba ina fata mun gane kwatancen sai malam ya ce ah, na a fadin arshina sai malam yace ibrahimu laisa bi shay'in akwai wani mai riwaya a cikin wannan isnadi mai suna ibrahimu ba a karɓar riwayarsa wa qad wuthika amma dai wasu sun ce mutumin kirki ne sai albani maza ya ce qultu lakinnahu lam yatafarrad bi sai dai shi wannan ibrahimu din bai kadaita da wannan riwaya ba walidhalika kharrajtuhu fi sahiha da ni malam albani muhammad nasir din na yi takhrijin wannan riwaya a cikin silsilar sahiha a raƙam na 109 riwaya ce ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa wasallama sai ya ci gaba da cewa hadithu aishata anna ibn abbasin dakhala alaiha wa hiya tamut hadisin labarin rasuwar sayyidatuna aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa an abiya. wa sallallahu ala zawjiha ibnu abbasin ya shiga gidan aisha wahiya ta mutu tana cikin gargaran mutuwa ma'ana tana cikin jinya mutuwa ta riga ta zo an gama ganin alamar za ta mutu sai je yana gaishe ta faƙala laha sai ce da ita aisha ta rasu ne hijira da shekara 58 ta rayu bayan rasu manzala sallallahu alaihi shekara arba'in da takwas na manzo Allah ya rasu jihar shekara goma ita kuma ta rayu shekaru takwas a bayan shi ina fata mun gano wannan to da ka tara su ne cikin ainihin shekara na da hijira ainihin hamsin 58 insha Allah to a wannan shekara babban sahabi ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abihi ya shiga ɗakin ta da niyya ya gaishe ta rashin lafiya ya mata tsanani shine faɗi wannan magana da za mu karanta ya ce kunti a ahabba nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kin kasance mafi soyuwa daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi karin manta ibnu abbas din nan babban mabiyi ne ga sayyidina ali a cikin rigingimun da aka yi tsakanin sayyidina ali da aisha sai ibnu abbas suna kan gaba gaba a wajen goyen bayan sayyidina ali amma magana ce ta gaskiya yake faɗi babu siyasa a cikinta babu tunanin ba jam'iyyar su ɗaya ba babu wani mugun tunani ya san cewa aisha uwarsa ce a matsayin shi na muni shi ma kanshi aliyu yana bata wannan girman matar manzan allah uwar mumini ce wa azwajuhu ummahatu matayen manzo Allah sai su uwaye suke ga muminai suna da alfarmar da uwaye suke da ta na babu aure babu ainihin raini dole a girmama su da makamantarsu kuma da gaske shi da kanshi manzo Allah ne ya bayyana cewa ya fi kaunanta a cikin dukkanin sauran matan da watin suka zauna tare da ita a matsayin matan aure Allah ya kara mata yadda ibnu abbas ya ce walam yakun yuhibbu illa tayyiban kuma mun san manzo Allah baya kaunan wani abu sai mai kyau to ke mai kyau ce kenan a anan ba wai kyan halitta kadai ba a kyan asali da kyan hali da kyan makoma manzo Allah baya san abu mara kyau musan wannan duk abin da yake mu'amala da shi abu ne mai kyau tarare zuma nama madara duk waɗannan tsayibat haka abin nan goji da yake ci duk waɗannan tsayibatin ne mai ma'ahallallah abubuwa ne waɗanda suna da fa'ida da alfanu ga rayuwar ɗan adam haka kuma a cikin ɗabi'unsa irin ɗabi'ar da yake so ɗabi'u ne masu kyau haka a cikin mutane irin mutane da yake so mutane ne masu kyau na hali da komai da haka wannan kasancewar manzan Allah yana ƙaunarta dalili ne akan cewa mutum ya kirkici ko da mai ƙinta ya ƙi ko ya so ƙaunar da manzan Allah yake mata dalili ne akan cewa mutum ya kirkici ina fata mun gane wannan sai malai ci gaba da cewa ah, wallah wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawati ibnu abbas yace kuma Allah ubangiji da kanshi ya saukar da bayani akan tsirarki da barrantar da ke daga sharri da kagen da wasu suka miki na zina mun shayi bayani akan wannan kisa kamar da Allah saukar da ayoyi a cikin suratu ainihin nur tun daga fadin shi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa ayoyi kusan goma da suka biyo baya to wannan kaga wahayi ne Allah ya sauka. a cikin zatanta ta ce ta san Allah zai barantar da ita amma ba ta yi tsammanin za a aiko da ƙur'ani wanda zai zama ana tilawarsa ba tsammanin ta a mafarki Allah zai nuna wa Allah sallallahu ko kuma ta wata hanya Allah ya tona asirin waɗanda suka mata wannan ƙagen amma ba ta ɗauka ta kai darajar da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko da ayoyi matluwa su zama ɓangare na zancen Allah don barantar da ita ba radiyallahu anha wa ardaha amma Allah cikin hikimar sai mata wannan ɗaukaka shi yasa Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum ya ku zuriyar gidan sayyidina Abubakar kar ku ɗauka azabun da aka yi ma ku ya zama mata sharri bal huwa khairul lakum a ya zama alkhairi Allah ya daga muku daraja ne ta hanyar haka babu wata ya a duniya ta musulunci da Allah ya yi mata irin wannan a cikin wannan al'ummar sun wanda a ce a mata kazafi Allah da kanshi ya ɗauki ɗawainiyar aiko da saƙon ƙur'ani don bayanin cewa ƙarya a wannan al'umma babu kaga ta samu miza ta musamman wadda wata ƴa mace bata same ta ba a wannan al'umma to a shayi a nan shi ne da da sai na ba sai ke cewa min fawqi sab'i samawati daga saman samai bakwai akhrajahu Uthman ad-Darimi al-Imam Uthman ad-Darimi ya da wannan riwaya fi raddi ala bishir ibn ghiyas al-murisi a cikin shafi na 105 sai malam albani ya ce wannan lambar shafi a cikin bugun abu ansari sunna fi misra bugun ansari sunna ta ƙasar misra su hamidul fiki kenan wa akhrajahu fi raddi ala al-jahmiya aidan haka har ila yau ya fitar da wannan riwaya shi ainihin wato usman dari a ɗaya littafin nashi mai suna kitabun raddi al-jami'a a cikin a cikin uh, lamba ta shafi na 27 zuwa da 8 babu'ul maktab islami bugun maktab al-islami wa sanaduhu sahihun ala shart muslim isnadin shi ingantacce ne a bisa sharadin al-imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullah sai malam yace da ta fara sai kuma kisa ko wato asari na katada katada wannan katadatu ibnu di'amata ibnu katadata suddusi ke ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai makahu daga cikin manyan malaman ƙasar basa ya rasu jihar shekara 118 insha Allah abul khattab ya fi kowa daga cikin akran ɗinsa a zamanin da ya rayu a ƙasar basara sanin hadithi da fikihu da alƙur'ani babban malami sai dai an same shi da bid'a ta kadariya wannan ya tabbata a tarihin ka idan karanta imamu zahabi ya ce to irin waɗannan manyan malamai da aka san ba su da son zuciya ba a san su da ainihin kin gaskiya ba in an same shi wata bid'a sai a bashi uzuri a roƙi Allah ya gafarta mishi kadariya su ne masu kawo ainihin musun kaddara cewa ɗan adam yana da kaddara ta kanshi Allah bai da kaddara akan abin da adam ke yi ma'ana sai da dan adam ya ga daman faruwan abin sana abu ya faru ba gan dama Allah bane wannan kida ba daidai bace amma an malamai da dama daga cikin tabi'ai suna da irinta kamar ire-iren shi wannan ainihin qatadata qatadatu bi amata ibnu katada as-suddusi Allah ya gafarta mishi kamar yadda na faɗa ya rasu hijira da shekara sha takwas a cikin wata annoba da aka yi a garin wasit a lokacin yana garin wasit yana da hadisai a cikin dukkanin kutubus sita gaba su malamai suna san riwayar sa sun yi rigima kwarai da shi da wani abokin karawarsa a zamanin wanda shi ma malami ne shine yahya ibnu abi kathir an taba ambatan ainihin katada a gaban yahya ibnu abi kathir sai abin nan sai yake cewa ainihin wato me ya hada kuma masu kamun kifi an ambaci yahya ɗan abu kathir amin a gaban katada sai ce mai hada masu kamun kifi kuma da malanta domin shi ya gidansu yan su ne masu kamun kifi shi kuma da aka je aka ba shi labari shi ma sai ya fushi yake cewa mutanen garin basara ba za su gushe ba a cikin sharri da bala'i kata da yana raye a cikinsu to wannan ya daga cikin rigimar malamai da ba a aiki da ita ba a karɓar maganganunsu akan junansu malamai suna da irin wannan ɗabi'u a cikin tarihi za ka samu malami ya kai malami ga wani ma malami ya kai malami in zamani ya haɗa su sai su kasa jituwa da juna sai su ta faɗa su kawo juna makirci da sharri da gaba har yanzu yana faruwa tsakanin malamai irin wani wani lokaci kishin da ke tsakanin malamai ya fi kishin da ke tsakanin mata jama'a mata aure ba wanda suke ƙarƙashin igiya guda wani lokaci kishin malamai da suke da junansu ya fi haka sai dai wanda Allah ya tsare kawai Allah ka tsare mu wannan malami shine aka ruwaito yana cewa qalat banu isra'ila ya rabbi anta fis sama wa nahnu fil ardi fa kayfa lana an na'rifa ridaka min ghadabika banu isra'ila suka ce ya Allah kai kana sama kaga sun tabbatar kenan mu kuma muna ƙasa ya Allah yaya za a yi mu gane ka yadda da mu baka fushi da mu kala sai Allah ya ce da su idza raditu ankum ista'amaltu alaikum khiyarakum idan na yadda da ku sai na sa zaɓaɓɓu mutanen kirki a cikin ku su zama su ne shugabanni limamai da sarakuna da gwamnoni da waliyai da shugabannin al'umma da masu rabon zakka da malaman wa'azi duk sai su zama mutanen kirki wa idza idan ko ne fushi da ku ista'amaltu alaikum shirarakum idan ba na son ku na yi fushi da ku ya ku al'umma sai na sa mutanen banza su ne imamai su ne malamai su ne waliyai su ne gwamnoni su ne ciyamomi su ne hidimastoci duk wani shugabanci da mai anguwa da sarki da gwamna sai zama duk mutanen banza ne alama ce akan Allah ya yi fushi da mutanen wannan alƙarya ko wannan zamani za sabitun an qatada malam zahabi ya ce wannan labari ya tabbata daga qatada ibnu di'amata as ahadul huffadil kiba ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kamar da muka ambata babban malami ne ba baka taba ganin malami irin shi qult ne albani sai ce akhrajahu darimi darimi fil kitabain al mishari ilayhima anifa al imam usmanu ad ya fitar da wannan kissa a cikin littafin da aka ambata guda biyu raddu ala bishirin radd murisi da kuma الرد على الجهمية أتكن شافي ندري دشدة أتكن نفرقون كنا رد على بشر وكما شافي نعشر نتوقف أتكن رد على أينهن جهمية وسنده حسن لإسنادي ككاوة حديث سالم بن عبد الجعد سيكما حديث سالم ابن عبد الجعد الأشتعي الكوفي malami daga cikin malamai da ke da riwaya shi ma cikin kutubu sita ya rasu shekara 100 daidai a zamanin halifancin umar dan abdulaziz ƙarshe-ƙarshen rayuwar umar dan abdulaziz a wannan shekara ainihin wannan mutum ya rasu allah ya gafarta mishi yake faɗa yana cewa inna rabbaka labil mirsad ma'anar inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana nan a madakata yana jiran duk wani mai mara ainihin imani kala ya fasara ya ce wara asirati jusuru idan an haura siradi akwai wasu gadoji jisrun gada ta farko alayyin amana amana ce akan gada tana taimakawa wanda ke rike amana ya tsallaka sannan tana wabce wanda baya rike amana ta wurga shi ƙasa kuma jahannama ne ƙasa Allah ka ɗare wa jisrun da kuma wata gada alaihin rahimu zumunta ita ke tsaye akan wannan gada wa jisrun gagara ta uku alaihi rabbu azza wa jalla Allah ubangiji ne da kanshi yana jiran ainihin wato wanda za su iso wajen Allah ka kare rawahu al-assal bi isnadin sahih al-imam al-assal shine malam Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Asbahani kenan shi da al-assal malam ne sai da zuma shine ma'anar assal dila ne na zuma kuma babban malami sunan shi kenan muhammad ibnu ahmad ibnu ibrahim al-asbahani malami ne babban malami mai littafai da yawa littafin shi da ake ishara a nan shi ne kitabul ma'arifa wannan malami ya rasu jari shekara 399 a ƙarshen ƙarni na hudu kenan yau kamar shekara dubu da shekara 39 kenan gaba da rasuwan shi ba wai malami ne na nan kusa ba to shi kaji an ce al kuma a kawo hadisi da ke magana akan sifat ko aqida to kawai ka fara tunanin littafin shi mai suna al-ma'arifa ina fata mun gane wannan qultu ni malam albani nasiruddin sai na ce wa allaqahu al-baihaqi bayhaqi ya kawo wannan wannan riwaya babu isnadi a cikin littafin al-asma al-asma was sifat kenan shafi na 430 da ainihin wato biyu min riwayati abi fazara an salim ibn abul ja'ad daga riwayan abu fazara daga salim ibn abul ja'ad daga ainihin wato abu fazara thiqatu amintacce ne wasmuhu rashid ibn kaisar sunan shi kenan dan kaga abu fazara alkunya ce thumma asnadahu al min tariqi shaykh al-hakim wa hadha fi al-mustadrak sannan bayaki ya kara kawo riwayar da isnadi ingancikakke a wannan karan ta hannun malamin shi al'imamu abu abdullahi hakim kamar da shi ma hakim ɗin ya fita da wannan riwaya a cikin littafin al-mustadrak mujallad na biyu shafi na biyar da 523 an al'amashi an salimin ibn an abdullahi bihi daga abdullahi ainihin daga gare shi wa sannan sai ya ce hadha mawqufun ala abdullah wannan riwaya ta tsaya ne akan abdullahi dan mas'ud Hila an ce huwa ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi shine dan mas'ud dan da sanda kaji sahabbai ana riwaya daga sahabi idan aka ce daga abdullahi kadai ghairu mansubin ila abin ba a faɗi ɗan wane ba to ka natsu sai an duba suwaye masu wannan riwaya idan mutanen kasar hijaz makka da madina to abdullahi dan masu suke suke kira da wannan sunan abdullahi babu sunan uba idan mutanen misra ne abdullahi dan amru dan as sai kan sai kan hadisi ba a mushi garaji jama'a idan mutanen ainihin kasar misra ne to abdullahi dan amru dan as amma idan mutanen kasar makka ne abdullahi dan ainihin wato kasar makka abdullahi dan masu idan mutanen kasar iraki abdullahi dan abbas suke kiran kirami saboda kowa suna da nasu malam ne za ka misali da za zaka kaji yan shi'a sun ce mala wasu ke nufi a kasar nan zazzabi yan izalan kaje kano suka ce malam wasu ke nufi gumi di same yan izalan idan kaje to suka ce malam ajos ba gumi suke nufi Sama samari biyu suke nufi sai ka da wannan kan gada wajen gane idan ana faɗin laƙabin mutane ake gane shi kun gane da ke zama yawwa don kaka da an ce kawai abdullahi kullum ka ce don ya shahara ana cewa din da aka ce abdullahi dan mas'ud ne eh dan su suka ya shahara da wannan amma sai ka duba mai riwaya yana riwaya daga suwa ne Allah shi kyautu matsalar saboda a yanzu sun da ake rayuwa ne a zamani na kamfan ilimi game da hadisi duk abubuwa irin wannan sai a dinga jin su wasu bambara kwai haka ga sunan kamar ainihin ana ɗauko su daga littafin alfu laila wa laila Allah ya tsare mu a takaice malam ya ci gaba da cewa a kila huwa ibn mas'ud radiyallahu anhu wa alayhi idan ce haka fa huwa mursalun bainahu wa bain salim ibn abdul jadi idan an ce daga abdullahi dan mas'ud ne ya zama riwaya ce mursala bayan mawqufiya ce ala ibn mas'ud din sannan isnadin tsakanin shi ibn abi ja'ad da ibn Mas'udin akwai inqita'i dan lam hadha ar-rajul lam yadrik ibn mas'ud bi ibn Mas'udin mas'ud Kultu ni malam albani na nasiruddin sai na ce fa huwa da'ifun an ibn Mas'udin. wannan riwaya tana da rauni daga ibn Mas'udin wa sahihun an salimin. amma ta inganta daga salim ibn abi ja'ad wal uhdatu tufihi ala al musannif rahimahullahu ta'ala yace alhaki shine uhda alhakin wannan laifin in laifi ne to yana kan malan zabi Allah ya gafarta mashi. me yasa albani ce haka li annahu lam yasuq isnadu dan bai kawo isnadin cikakke ba linabdiya linabdiya ra'aya na fihi dan mu gani Musa albani mu faɗi namu ra'ayin ya inganta ko bai inganta ba wa amma al-hakim fa qala akibahu shi ko hakim da ya kawo shi sai ce sahihul isnad sai ga ya sa alamar motsin rai wato magana tana da ban mamaki kenan wa faqa wuzan al-musannif zabi kuma ya dace shi to da zabi yana da littafi mai suna talkhisul mustadrak al-imam al-hakim abu abdullahi yayi littafi al-mustadrak ala sahihai wai yana cin diddige ko cin gyaran bukhari da muslim ga hadisai waɗanda suka inganta irin matakin da kuka ce amma ba kawo su ba sai yana kawo su yana kawo su sai ya ce sahihun ko kuma ya ce sahihun ala shartin shekhaini walam yukharrijahu sahihun ala shartin bukhari walam yukharriju sahihun ala shartin muslimin walam yukharriju sai zama akwai kurakurai da suka faru da yawa game da wannan littafi ne har ta kai ma ibnu hajar yana cewa littafin shi na ainihin wato sadar kitabun hakim da shi littafin ibnu jauzi mai suna al-mawdu'atul kubra ba wanda zai iya cin amfaninsu sai ƙwararren malami saboda yadda hakim ke saurin ingantawa shi kuma haka ibn zai ke saurin ta hadisi ya ce na karya ne hakim ya inganta hadisan karya shi kuma wancan ya inganta ya karyata hadisai ingantattu haka suke alaƙa fai da ke hakim ya kwararo hadisi mawdu'i bittifaqil a'imma ya ce ya inganta kama hadisin al ibn al-laqi marwan ibn al-hakam yana cikin musnad al-hakim hadisi ne na ƙarya amma yace sahihu ala shartihi shi kuma wannan ya kawo hadisi har a cikin sahihu muslim ibn al-jawzi yace hadisin ƙarya ne hadisin da aka ce ƙarshen duniya za a samu wasu masu duka mutane da gulala na da gaske alama tashin kiyama ko mm. daga abu hurairar akwai hadisi ya cikin sahihu muslim da ibn juzayy ya ci kula shi kawai ce wannan hadisin na gare yana da yana da gaunin hali wajen wajen buge hadisai to kaga kamar tsohuwar mota ne tsohuwa irin wani da ake cewa scrap kai ba za ka yi mallaka ta ba sai kai bakanike ba ka bane saboda bakanike ne ko zai sanin kanta dan duk inda ta wani ƙara ya sa bintiki ne ya san da ya samu abu ya canza mata <laughs> to haka waɗannan littafan littafan ne ga suna da amfani amma ɗan jigari jigari ba zai cin more su ba da aka sai dai abubuwan manyan malamai su to shine sai zahabi ya ɗauki ɗaya daga cikinsu shine littafin hakim sai ya mai talhis ya rairaye ya rairaye ya ta ainihin abubuwa za ka zo lokaci har ya fushi har ya dinga rantsuwa da Allah yana cewa ƙarya abin da hakim ya fara in hakim ya ce sahihun ala shaɗin shekaru sai ce la wallahi ma huwa bi sahihun ci na rantsi da Allah ƙarya yake ba sahihu ran shi ya ɓaci kenan saboda zai ga gawa na a ciki yana ta yin haka babu daɗi to shine sai ya rairaye matsalolin amma shi ma kanshi kuma a wuraren da ya samu auham za ga albani a cikin musamman littafin ahkamul jana'izi wa bid'ah da littafin ainihin sahih na sunan abi dauda ya yawaita maganganu a waɗannan musamman game da ainihin wasu daga cikin ire-iren waɗannan maganganu haka a cikin tamamul minna to shi za ka ga duk inda yazo sai ce sahihun sahihul hakim ko sahihun alqal rawul hakim wa wa wafaqahu to idan shi ma ya dace da su suka ji ya ce wa huwa kama kala kamar yadda suka fara haka abin yake in bai yadda ba sai ya tashi magana idan kuma irin nan ne inda kawai dai ya faɗa ne bai so wata magana sai ga ya sa alamun motsi rai alamun cewa magana akwai mamaki Allah ya tsare wannan yana abin da ya kamata mu fahimta shine shi ilimin addini kuma kowane ilimi baya karban jumuri jama'a ilimi continuous yawa dole mu fahimci wannan babu wani ilimi ba kamar kuɗi ne da za ka je ka taskace su a cikin asus ko a banki su tsaya yadda suke intact ba ba raguwa ba ƙaruwa shi ilimi ko dai ka ci gaba da an shi yana ƙaruwa, ko kuma da zaran ka bashi ya ya watsi kowa ya san wannan kowa kuma ya kalli abin da ya koya ba ma sai ilimi ba ko da sana'a hannu ce yanzu tela kake yi ko walda ko ainihin wato aikin eh, eh, siminti ko makamantansu in ka shekara ba yi ba ko ka shekara biyu ba yi ba in ka zai za ka kamanta da dama da abubuwan da yake kamanta saboda ilimi ne baya karban jumudi a cewa a tsaya yadda yake iya nan baya karban wannan Allah bai tsara shaka ba Qur'ani ya fi kowanne abu zama ilimi a duniyar nan Qur'ani ba ya fi kowanne ilimi kima da daraja ko to kuma ya fi kowane ilimi saurin guduwa in baka rike shi kamar da hadisi ya faɗa ƙur'ani ya fi ah, raƙumin da aka saki mashi da baibayi saurin warwarewa ya gudu daga zuciyar mutumin da ya ce shi ko ya san ma'anarsa mai ɗaya ya ci gaba da kan shi na yake shi haka haka mas haka fikihu haka komai haka komai da kasance cikin ilimomi mu ne a nan ƙasar mutane suke da jumudiyar ka na abu sabo wanda wani bai taɓa faɗa ba da an ja ka sai a fara sai a yi kamar da a tashin kyama ai wani ya kawo abu sabo abin da ake nema kenan dama ne amma a tabbatar da sabon tashi din karɓaɓɓiya ce a nizamin ilimi in ka je inda ake ilimin boko na gaskiya a jami'o'i abin da ma ake nema nan ainihin jarid shi ake nema ina abin da ba a san shi ba da yin wani ya gano shi amma mu ba dama wani ya faɗi wata magana sai a ce ya yi ya ta malamin baya yanzu wannan magana albani yake faɗa kan. wasu ainihin isnadoji da sauransu na da gaske abin da wasu jahilai suke suka shi akai cewa wai ai ya zo diya bata sai ya ce su wani gaskiya ba ilimi ne na bincike shi ma inda ya kwana yanzu akwai inda aka ci gaba akwai abin da aka yi a bayan shi kowa ya zo ya nashi ya wuce ina fata mun gano wannan da aka tura su kai inda suke a da ake ganin sun ci gaba ci gaban zamani dina da haka suka kai da su suna mutum duk wani abu da suka yi ba sa tsayawa iyanansu su zama satisfied su ce ai mun riga mun gama cin nasara yanzu kaddara a ce shekaru 20-30 baya da aka yi jason irin wannan da ake cima tattiritan turawa sun tabbaki suna murna cewa ai sun gano waya hannu yanzu babu tarho da ake ajiyewa a samun shi waya a ce yana ka tsaya da yanzu duk za a wanda ake da waya yanzu ita kanta wannan ƙawanci ce wannan waya amma an yi lokacin da kuma in kana da ita kai ne shege a garin kai ne kafi kowa wayewa amma yanzu ina ma za ka same ta sai dai a museum ɗin kamar da suke gyara a museum ɗin nokia ko to har yanzu wannan da kake gani ana ce musu smartphone smartphone wane ne ga sanan very smart za su yi duk wani abin da baka tsammani ban na manuba ko kamfanonin fa ba su haƙura sun tsaya nan ba sannan suna ci gaba da enhancing research ɗinsu akan duk wani latest eh, eh, technology da kasashen yi wataƙila nan gaba za a kai mu technology da zai zama yanzu android ɗin da ake takama da su za su zama ƙauyenci ba wataƙila wannan tabbas ne sai an ya. inda ana rayu za a dinga tunanin yadda muke cewa yanzu kakiricen da ba ake amfani da shi muna ganin wani ƙauyenci mu za su dinga cewa oh wai su wani wai android wani abu wani abu wani ƙauye wai shi android da iphone da ipad da wane ne duk wanda za su zama ƙauyenci kuma gani da kyau zama kalli motoci yadda ake su mota ita tsaya a nan wajen ba za ka ji numfashin ta za ku yasi da kiran ma da komai da gudunsu yanzu akwai motocin da ake wanda san ba sa yin hatsari karo ba sa yin karo ba yadda za ka iya kara mata da wani abu ko ta gaba ko ta baya akwai iya mita in ta zo tsakaninta da wani abu za ta tsaya ne kawai ba ta kai kanshi ta da sensu wanda yake hana ta tabbaki bango ko ta bugi motar da ke gabanta ko ta bugi ta bayanta ba wani magana wai a buga sannan ya ba gamto ta ne ka a ba ta buga bane ita asali to haka suke yanzu ana nan ana tarin motoci waɗanda za su dinga tuka kansu akwai zuma ba su zo kasuwa ba ne kawai in fact akwai wani kamfanin mota a germany da ya mota transparent wanda duka jikinta gilashi ne kawai kana ganin komai da ke ciki da inji da komai ana gani yadda ka san an sa mutum a cikin a cikin gilashi kamar da ake saka kibi a cikin aquarium haka to haka za ka haka za ka kowa ciki yanzu haka akwai ta duniya wata mutum ko ba su da haka ilimi yake kawai inda ya kai ina faɗa ne saboda na san mutane suna ya shima izuna suna jin kyamar su da an ce wani kaza ya inganta hadisi wani ya ce ba daidai ba ne idan ba haka shiga ce kawai sai kakura amma wannan haka shiga bincike kamar da za a zo formula kaza yau a gyara ta formula kaza a ƙara mata formula kaza a canza ta har ta kai da take ta cimma burin da ake nema a cimma Allah ya tsare a takaice ma da ya ci gaba da cewa ah, hadithun fil hilyati bi isnadin sahihin an malik ibn dinar ga kuma wani hadisi a cikin littafin hilyatul auliya hilyatul na al-imam ainihin abu nu'aymin kenan al-asbahani babban malami daga cikin malaman hadisi da tarihin musulunci ya littafi ne yana tarihin waliyan Allah shi yake nufi da al-hilya da isnadi kyakkyawa a ingantacce an malik ibn dinar daga maliku dan dinar albasar ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai daga cikin kuma shahararrun malamai wanda suke masu zuhudu wanda baya cin wani abu na gwamnati ko an san sadaka alaramma ne marubucin alkur'ani an ce a tarihin shi ya rubuta alkur'anai da hannun shi sun fi guda ɗaya wannan ƙur'anin su yake rubutawa yana siyarwa da su yake cin abinci an tabbatar bai taba san sadaka wani ko zakar shi maliku dan dinar sai ya zauna ya rubuta qur'ani tsaf sai je sai siyar da shi abin da ya siyar sai siyo abinci ya kawo gidan shi a ci gaba da shi har kuma sai ya ƙara rubuta wani da wannan yake rayuwar shi iyakar rayuwar shi abin da ya rayu kenan Allah ya gafarta mishi maliku dan dinar ya rasu hijira shekara 131 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa khudhu ku anshi wannan bayani daga gare ni fa sai ya karanta musu alqur'ani in ya karanta ya karanta musu qur'ani thumma yaqulu isma'u ila qawli as-sadiq min fawqi 'arshi malami ne kamar da muka ji alaramma mai kata da alqur'ani in yace ku zauna ku dauki riwaya daga gare ni sai ya karanta qur'ani in ya karanta qur'ani sai ya ce wannan zancen da kuka ji ya ku jama'a to kun ji zancen Allah ne mai gaskiya wanda yake ya aiko shi daga saman al'arshinsa a shahidi shi ne saman al'arshi da ya ce ko malam ya ce wannan magana da ya ce bi isnadin sahihin za qala haka zahabi ya faɗa wa wafaqa ibnul qayyim kuma ibnul qayyim ya dace da zahabi akan wannan magana a cikin littafin ijtima'ul jushin islamiyya kenan sai sa alamar motsin rai har guda ma'ana mamakin mamakin mamakin. wafi fihi nazar akwai tababa game da ingancin nan fa innahu hufin hilyat dan a cikin littafin hilyatul auliya idan a mujallad na biyu ne shafi na 358 min ɗari kai ne an yasarin haddathana ja'far qala sami'tu malik ibn dinarin bihi ga isnadin kenan daga ce yace na ja'far ibn sulaimana ad-dabai kenan shi kuma ya ce daga ainihin maliku daga ja'afar yasar daga ja'afar ibn Sulaiman daga maliku ɗan dinarin ya faɗa Kultu, ni kwana ce yasaru arrawi an ja'afarin huwa ibn Sulaimana abdabai yasaru ɗinnan mai riwaya daga ja'afar wa huwa ibn abdabai shi ja'afar shi Ja'far shine ibn Sulaiman abdabai huwa shi yasar din ibnu hatim al-ambari abu salamat al-basri shi yasar din can shine yasar ibnu hatim al-ambari okay sayyar shukran sayyar ibnu hatim al-ambari daga ja'far ibn sulaiman al-dabai wa huwa shi sayyar ibnu ah, hatim al-ambari abu salamat al-basari wa kama qala al-hafiz fi at-taqrib kamar yadda ibn hajirin ya fara a cikin taqribut tahdhib yace saduqun mutum ne mai gaskiya lahu awhamu amma yana da bankaurori wa qad awradahu al-musannif fil mizan malam mai littafin nan zahabi ya kawo sunansa a cikin mizanul i'tidal fi naqdir rijal wa qala sannan sai ya ce game da shi salihul hadith mutum ne mai nagarta hadisi wasaka ibn hibbana al-imamu ibn hibbana al ya wasaka shi ya amince da shi ƙwala ubaydullah al-qawariri lamya yakul lahu aqlu shi ko ubaydullah al-qawariri yace lam yakul lahu aqlu ba shi da hankali bisa abin da yake kana ma'i dukani mun kasance tare da shi muna kasuwanci a rumfar kasuwa qila lil qawariri sai aka ce ma ubaidullahi qawariri atattahimuhu kana tuhuman shi da ƙarya hadisi ne qala la ce a mariya nufin sakare ne bai sa abin da yake wa qala al hakim sayyaru abidu asli hakim yace sayya shi ya shahara da gaske wanda suka shahara a zamanin shi da bauta Allah kad akthara anhu ahmad ibn hanbali ahmad dan hanbali ya yawaita riwaya daga gare shi wa qala al-azdi al-azdi yace indahu manakir yana da abubuwan kyama a riwayarsa zada fi sai ibn hajirin ya ƙara a cikin tahdhib wanda shine asalin taqrib yace wa abu ahmada al-hakim fi hadithihi ba'd al-manakir abu ahmad al-hakim yace a cikin hadithin sa akwai abubuwan kyama wa qala al-uqayni uqayni yace ahadithuhu manakiru wa afa ibn al-madini hadisan shi abin kyama ne sannan abdullahi abdullahi ali abdullahi ibn madini ya ranata shi qult bayan da albani ya gama kawo wannan maganganu sai ce fa mithluhu misalin irin wannan mutumin la yasihu isnadu ba a cewa isnadin da ya ruwaito ya inganta bal la'alla al-qawla bi tahsinihi la yakhlu min tasawwur kai a ce ma isnadin hasanun ne ko nan ma akwai rangwame a ciki e a hassana kawai haka nan akwai rangwame akwai sassauci wala ba'asa minhu insha allahu fi ghairi a ahadith marfua amma hadisai ire-iren waɗannan waɗanda ba marfu'ai ne ba maganar manzon Allah ce alaihi salatu wasallam ake tabbatarwa ba magana ce ta wani tabi'i ko makamanta haka babu laifi ana iya karba amma ba za a ce isnadi sahihi ba irin wannan mutumin ba a inganta isnadinsa wanda za a ce saduqun ma kadai ba a cewa da shi sahi ne sai dai ce kyakkyawa ina kuma ga an ce lahu awhamu wani ya ce laysa lahu aqlu wani ya ce inda huma nakiru duk wannan yana nufin sai an yi taka tsantsan game da riwayarsa musamman marfu'iya sai an nemi ba a ko shawahidu wanda za su ƙara armashi ko su sa a natsu a daina jin ainihin ta hau tsoron cewa ko ya samu matsala ɗalibai wanda suke karatun musulmani za su gane wannan karatun bara ba shaka malam yace wallahu ala sai ce lamba ta ɗari da ainihin wato goma daga cikin lambobin gabobin wannan littafi ya yace hadifu mujahidin wa na jiya maganan ainihin mujahidu ibnu ainihin jabar kenan mujahid ibn jabar al al-aswad wannan wani bararren bawa ne ga sahabi as-sa'ib ibnu abi sa'ib bakin fata ne irin mu jama'a mujahid bakin fata ne irin shine ake lissafa a matsayin magajin ilimi wanda ibnu abbas ya bai ibnu abbas kuma wa huwa man huwa fa'il ibnu abbas matashi ne daga cikin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya fashi bai ma kai shekara 15 ba shekara 14 manzon Allah ya rasu da aka bai da riwaya ta yawa daga manzala su da amma sai yana tamci sahabbai su Aisha su Abu Huraira su Umar su Jabiru su Abdullahi dan Amru su wani ya yi su yana ɗibar ilimi haka ya yi su ya yi su sannan Manzala ya mashi addu'a ta musamman cewa Allah ya fahimtar da shi addini sai Ibn Abbas ya waye gari yaro matashi shekarar ashirin da wani abu amma yana da ɗimbin ilimin da har ana kyashi ana jin haushi ana gunaguni a kan shi sai mutane da dattawa suna suka kai ma umar korafi ya za a yi majalisar dattawa a zo sa wani yaro ɗan shekara ashirin da kaɗan a cikinsu sa'an 'ya'yansu suna da 'ya'ya sauyin shi sai da umar ya bari an taru gaba ɗaya sai sai ya ce mishi Allah mutum malam me fassara iza jaa nasrullahi wal fath sai aka ce to kai ka fara faɗa, ku da tawo ka fara suka fara badan badama wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza can sai umar ya ce kai dan yaro fasara musu wannan sura sannan ya fassara musu cewa ai surar tana da manzon Allah sanarwa ne akan cewa aikin da Allah ya turo shi na manzanci ya gama ya kusa mutuwa umar ya ce ni ma ban san fassara ta ba sai wannan ma'ana ya musu ishara akan wannan yaron da kuke gani sai dai ku fishi da shekaru shekara kuma lambar banza ce ba ta da wani amfani ba ka ga kamo ne ta yanzu 2016 ba ta wuce ba idan baka yi wani abu na zuwa gani ba a ciki wa gari yawa kai asarar ta ne a cikin rayuwa. haka duk shekaru suke wuce to Ibn Abbas kenan yana da ilimi to wannan dalibin wannan a da kanshi yace na sauke alqur'ani sadi uku a gaban ibnu mas'ud ibnu mas'ud ne da yake cewa ibnu Abbas? ko ibnu Abbas ne da yake cewa ba babu wata aya sai ya zama ya san akan me ta sauka akan wa ta sauka me ya fasad da aka ja alkur'ani inda Allah yake cewa game da ashabul kafi Allah yake cewa sai kuluna salasatun rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi iddati ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda ya san adadin su yanka ce ana bilal qalil ibn zama saboda tsaba ilimi da ba wa hukka lahu an yaqula dhalik to wannan babban malamin ya sauke wa mujahid alqur'ani sau uku inji mujahid ana tsayawa duk aya idan aka jace daga ana tafsiri in aka jace za a tsaya a duba bakinta da tilawarta da qira'at da ke kanta da hukunce-hukuncenta da asbabun nuzuri da hikimominta a karanto waƙoƙin larabawa a gayyato shawahidu na ayoyi da za su ƙara fasarata kowace aya wajen shekara ashirin yana karɓar wannan karatu wajen shekara ashirin ya yi ana wannan katar da shi kullum kullum a cikin mako ana yi kama akalla sau biyar yana ja ana fassara mashi kazan ko ilimi ya kare a wurin wannan ko yanzu irin waɗannan 'yan jigarin-jigarin masu tafsirin da suke yi ana sassa a rediyo in ka tsaya ka bi tafsirin wani a cikinsu ɗin ƙwar'ani a za ka samu wa'ida ko na mata da suke zawara inda da sauransu za ka ɗan je wani abu dole sai ka wani abu da ka mai shigo to yana kuma a ce tafsirin malami ya kai malami wanda ke da shaida daga manzo su sallallahu umma to da ake cewa mujahid wa ulum ibn abbas shine magajin ilmomin ibn abbas dan ka san matsayin shi a cikin ilimi ko bakin fata ne ba balarabe bane dan ka san kai ma za ka iya koya ka iya Allah ya gafarta mishi mujahid ya rasu da shekara 100 da hudu Allah ya gafarta mishi yana da wata ɗabi'a da aka ba da labari cewa ya ta yin yawon duniya yana kallon wuraren da aka ambata a ƙur'ani unsaina da aka ambata wurin ashabul ukhdu, kaza kaza wurare da aka ambata da garuruwa har inda ake cewa wai wurin haruta da maruta ya raki yin ta yawo a duniya yana yana yana kallon wuraren yana yana itibari da su Allah ya kara mishi gafara to ne yake cewa zai fassara mana wa na najiya Allah da ce mun kusanto da annabi Musa najiyan muna masu ganawa da shi in ji Allah yace baina sama'i sabi'a wa baina al'arshi sab'una alf hijabi tsakanin sama ta bakwai da inda al'arshi yake akwai shamaki guda dubu saba'in kuma ka ce katanga guda dubu saba'in ko road block guda dubu saba'in misali ba ma zala ya kurubu musa annan musa bai gushe ba yana kusanta yana kusanta hatta kana baina ku wa baina ku hijabu sai da ya zama ya wuce katanga ko shamaki guda 999 ya zama sura shamaki guda kawai tsakanin shi da Allah Falon mara ama da na musa ya ga ya samu wannan matsayi da ɗaukaka da kusanci zuwa ga allah ubangijin halittu wasa mi'a sarifal kalam ya ji ƙaran alƙaliman da ake rubutun ƙaddara kama yanzu a ce a ji ƙaran typewriter ko kasan kana kusanci da wuraren da sakatarori suke kenan to ya je mala'iku suna ta wasa da alƙalma rubutun ƙaddara da ake kala sai ya ce rabbi arini an gurbe ya Allah ka bari mana ganka ya ga kusanci ya kai kusanci ya so ya boru wannan ni'ima ne ya riga kowa muranta wa hadha thabitun an mujahidin imamin tafsir kaji shi da kanshi zabi kai da mushi yace wannan ya tabbata daga mujahid limamin tafsir rahimahullah ashahid shine a wurin yana sama da sama ta bakwai kuma gani yana sama da sama ta bakwai kuma manta duka littafin na abun da ke tabbatawa aƙida guda ɗaya cewa Allah yana sama ne kawai duk abin da ke littafin nan asalin manufar shi kenan komai kaji wanda ba wannan ba by product ne wato abin nan ne daɗin gushi ne ko kuma riba kafa malai ci gaba da cewa akhrajahu al-baihaqi fi kitab al-asma'i was-sifat al-imam al-baihaqi abu bakr ya fitar da wannan riwaya a littafin al-asma'u was-sifat a cikin shafi na a faɗi shafi ba ko na azama da kuma kitabul azama a cikin ainihin wato takarda ta arba'in da tara fuska ta biyu da takarda ta hamsin biyar fuska ta ɗaya to waccan lamba da ya ce al'asma wasu ba ita ce ke cewa a cikin shafi na 402 wa hu abu shekhi aidan al-imamu abu shekhi asbahani shi ma fitar da wannan ainihin magana daga mujahid a littafin shi al'azama ne wannan da aka yi ishara a karo na biyu shafi na 49 ainihin wato fuska warka ta 45 fuska ta biyu da kuma warka ta 55 fuska ta ɗaya. wannan ana hujja da littafin rubutun hannu musawwaratu al maktabil islami wato yana gaya maka cewa ne ya kufo wannan daga asalin kofin da ya amfani da shi shine wani photostat da aka yi na rubutun hannun aka aje a almaktabar islam wannan na gama ka tsabar amana ne ta ilimi kamar yadda su yake fada a cikin alfarik bainal mu'allif wa sarik su ina da tafi kankani haka yi shi ne na guga zana ce yake wasu malamai abokan amaye shi alfarik bainal mu'allifi wa sarik bambanci tsakanin wanda ya littafi da barawo wani kasar da a cikin yake cewa yake magana akan wani malami daga cikin ɗaliban al'imamu shafi shi ne al'imamul mazi al'imamul mundiri abi ya ce mundiri saboda tsabar amana ilim, aya ce fa zai yi hujja da ita amma tun da shafi'i ya riga shi kafa hujja da aya sai ya ce ƙala shafi'i lahu ta'ala ayi ƙur'ani ba ba zai ɗauka kai da ƙur'anin kawai ce shi ya ganta ƙur'ani ya wannan hujjar ba tunda malamin shi ya riga shi yin ita sai ya ce ƙala shafi'i ƙala Allah ta'ala misali qul huwallahu ahad saboda tsabar amana ne dan ka faɗa inda ka ci to ita ce irin wannan idan ka kwafo abu daga littafi zaka faɗi shafi da lambar ainihin wato mujallad da shekarar da aka buga littafin da kamfanin da aka buga don ya zama littafin duk waɗannan bayanan akwai su amma kwafin ka ba original bane photostat kai ko sai ka bayyana ka ce photostat ne babu maji ba da asalin original din amma sai ka fara ka ce photostat ne wannan shine asalin amana ilimi wa aruddu uhdataha ila nuqaliha duk abin da ka kafo cewa ake ka faɗi wanda ya kafo na daga cikin da gane malan zulke wato malam zuke ne mutumin da ilimin shi na karya ne ka ji mutum ya ta magana awa da awoyi kawai duk magana shi baya cewa a littafi kaza kowa na ne ya ce ko ina ya kwafo kowa ne ya gaya mashi ma'ana karatun shi babu isnadi sai dai ta kwararwa kai kamar shafa labari shi ko dare dubu da ɗaya kawai shi to wannan irin malaman da muke da zuwa na ƙasa kenan mafi yawan zirke ne dan muhammad yawan zirke ne mutumin da mutanen gari ne suka ce mashi shi malami ne ya mana kawai irin da ake nan azumi na kusan tuwa sai a ce algatu malam ya kamata kai ma kamar tafsiri tun kana cewa a'a kana jan kafa haba malam gashi nan kowa yana yi ya zaka ce kai ba zaka iya ba kai ma kai diploma fa a arabiya algatu malam da Allah ka ce maka mun kuma sace mai tafsiri shikenan sai ka dan fara jin dan ainihin wato abin da dan eh, eh, courage haka eh. sai ka zo ka fara da kai ce ai malam tafsiri yayi kyau tafsiri yayi kyau wannan maliku dan dinar da makaranta a cikin tarihi shi ke cewa tun na fahimci duniya ba na maganan mutane biyu ba ta gurbata burki Maganar mai yabo da maganar mai suka yace duk mai yabanka sai ya wuce da kai matsayinka duk mai suka ka kuma sai ya gaza da kai matsayinka yace da mai wani mai suka ba su da adalci ka shi maganar shi maganar su ba ta burge shi haka al-Imam bukhari ba yake cewa da mai yabona da mai suka na duka ni ɗaya ne a wurina kai mai yabo ban gidan ka yabe ne ba mai suka ba ban gidan ka suke ne ba za ka ɗaya ne to shi ne irin abin da ake mutane a yabon yabansu a ta yabansu sai su ɗauka wai da gaske ne yanzu jahilan gari ne kenan suke satifayin ilimin ka kuma gani jahilan gari masu sauraron ka wanda ba za su iya ɗan wannan wa'in wa'in ɗin da kake ba ma'ana babu peer reviewing kenan babu ba tsararrakin ka a ilimi alal akal suka ce ka ba wasu kawai talakawan gari suka ce ka kuma sai kai da ka to sun kashe shi kenan da haka da haka a samu wani dan asara ya sa kudin shi ce a dauka ji a saka a rediyo Ba da je sai tsire kai matan shi ba kullum ka sai tsire na dubu ɗaya kai matan ka matan ka su ci wallahi kuma ka kai irin wannan katin da ake sakawa sai ya kai ka wuce wallahi da kai da matan an sa karatu malami wai yana cewa magana Allah yake fasarawa amma baka ji dan magana Allah cikin a cikin abin da yake fasara bai san abin da yake wakilta ba tana fasara magana Allah wajibi ne duk wanda zai fasara Qur'ani mun yi wannan karatun a cikin kuje kuje ku ba kasa mun yi wannan karatu a nan a cikin a cikin littafin eh, abin nan ne eh, sunan shi ma hikmatu mai tarihi ranar da muka taba wasu ayoyi zance kawo kan zance ka ka kama ka je ka je karanta alƙafin malamai yaya ake tafsiri ya kamata ya zama ana jin ɗanɗanan cewa eh, lalle wannan zancen da kake bayyanawa zancen Allah ne bai yi kama da zancen mutane domin Allah sai da ya kyari masu cewa zancen shi na mutane ne sa'uslihi sakarko wa ma ka ma sakar la tubqi wa la tadra a eh, da suka ce in hadha illa qawlul bashar me Allah ya ce a su san uslihi saqar wanda ya ce maganan mutane ne to lisanul qal wani ya ce a yi qur'ani maganan mutane ne Allah ya ce da kai shi wuta lazimu haka lisanul hali ma ke nan, ka zo a aikace kana nema ka mai da qur'ani maganar mutane kana fasara shi kamar maganan mutane ko to kama ka rinjira gidanka a wuta ma'ana kawai ka mai da qur'ani kamar wani gama garin zance ba a jin daɗin da larabawan makka suka ji da ko ba dan Allah ba suka musulunta galibin su na farkon da suka musulunta me ya musulunta da su ba wai tsabar imani da content din ba ma tukuna a'a sun ga qur'ani ya gaje da fasaha su kuma duk wannan qur'anin fa na makka bai wuce izubi na farko ba gayatu shine a ce daga daga kaf zuwa ƙasa ƙananan ƙananan sururin nan wanda kowa ya rena su shine qur'anin makka ba dogayen sunan da a madina aka saukar da su sai karanta ka wannan da kake ganin kare na kulhuwar falaki nasi inna na alteka alam na shara da kake ganin sunan ƙanana kowa yana ganin ya fi ƙarfin su ko ka je karanta ko nan ƙurƙuri ka ga tafsirin su ko kun auzu da rabin nasi ka ɗauka me yasa ake ta cewa rabin nas malikin nas ilahin nas wannan maimaicin kawai me yasa ba a ce kul a'udhu bi rabbin nas malikihim ilahihim yadda aka saba a larabci bisa ba ci aka ran ko ne buga mun waya wai ga wani ya ce wai akwai wanda biya a ƙur'ani wai ba daidai ba ne wai ya saba wa jinsin na ce wai an ce malaman nawo sun ce na shi ba malaman nawo ba ne sai dai in jagidan gari ko wasu zai kai ya ce ba malaman nawo ba da na fara kawo mishi misalan irin sa cikin ƙwani shi da kashi sai ya tirs wai ya shida an ce mishi malamai ne suka ce da ba malamai ba ne in dai uduli ne daga damirin jam'i zuwa na tafniya daga damirin ga'ibi zuwa damirin hadiri daga damirin mace zuwa na namiji da makamantan suna nan a cikin ƙwar'ani birjik ya fi ƙarfin ƙananan malaman nahu waɗannan masu nahu ya fi ƙarfin su su tsaya inda suka sani kawai wanda bai kanta nahu ɗin na salaf bai san wannan kuma kai da kake ma kanta alƙur'ani ba za ka iya hararo wannan abubuwan ba ka san asalin nahu ba Allah shi kyauta wa alaikum salam ai ga ta ta kuma masalin tafsiri wani wani malami don yi zo yana yi za ka ji abin da wancan ya faɗa shi ne zai da wani eh. eh. za ka ji misali abin da ka taba ji a kasar da wani malami a tafsirin ayoyin nan wanda za ka ko a gida ko a ruwa ka yi tafsiri sai ka ji fassarar da irin ta wannan da ka taba ji a kasar ɗin da irin jinki eh akwai wannan shi ake ce malam a kuke akwai malam akwai wanda zai je ya samu kasar ɗin wani malami sai ya fi dare sai ya fi dare ya saurara tsab sai ya riki na ɗoɗin da suke da muhimmanci misali yadda malam jafar mutane suna ma tafsirin shi irin wannan gangancin malam jafar musamman tun tafsirin shi na da daɗi in kana yin irin shi za ka burge mutane wanda wanda ke haka ba dan Allah yake ba sai je koyi ilimin tukuna ku laifi dan ka saurari karatun shi kai isti'nasi da shi ka ji fa'idoji amma ya zama kawai aikin ka gaje cikin dare Kasa sa tafsirin malam Jafar na sura kaza daidai kaza kana bi kana bi kana bi sai ka rike tsab sai gari ya waye sai ka zo kai ma kai tafsiri wannan baya cikin manhajin wa magabata ya kamata ko da ka saurara in aka zo a jina ka kamar tunda shi ma ai na wasu ya karanto malam Jafar galibin tafsirin shi yana yawan hujja da hadisi wanda yake karantawa a cikin ahkam littafin Qurtubi a cikin wannan balagar da yake yawan kawo wani littafin at-tahrir wa tanwir na imamul ainihin wato ibnu ashur da shi yake dogaro mafi yawa wanda yake karatu ya san wanda. yana dogaro da zafin kasha na zama a wajen balaga har ila yau yana dogaro da wasu littafai kamar irabul qur'an na al-ukbari da littafin irabu ma manar rahman fi fi imlaq wa manar rahman wajen li'irabi haka wajen mutashabi yana yawan dogaro da littafai da suke magana akan mutashabi kamar littafin ta'awilin mushkilul qur'an na ibnu bata duk wanda yake bincike ya sa wannan abu ba wai ba wai su dabar bane to sai ka je kai maka karanta in ka saurare na dan sai ya zama kana da ilimin kenan ka yi wannan ka san abin da kake amma kawai mujarradin ma wani kolo ne amma ka je ka bi tafsirin wani ka zo kana yi in gari ya waye a wannan malam aku kenan malam aku wanda duk abin da aka faɗa shi yake Allah ya tsare mu daga zaman malam ya ci gaba da cewa bari mu samu wurin tsayawa bi isnadin sahihin wa rijaluhu thiqatun kulluhum mazajin wannan riwaya gaba ɗayansu amintattu ne wa allahul al-kautsari fi ta'liqihi ala al-asma akwai kautsari wani bajahmi mun shayin magana akan shi ya illata wannan riwaya da cikin a cikin ta'liqin da yema al-asma wa sifat bil ghamz min rawh ibn ubada ya kokarin sukar wani mai riwaya mai suna rawh ibn ubada wa huwa thiqatu muhtajjun bihi fi sayyi alhalin rawh amintacce ne malam bukhari da malam muslim duka sun yi hujja shi wa shablu ibn abbad ya kuma yi kokarin ya soki shablu dan abbad wa huwa thiqatu min rijal bukhari wanda bukhari ya kafa hujja da shi wa huwa hina ghamaza min da yazo sukan wannan mutumin na lam yazid ala qawlihi bai iya fadan komai ba sai kawai yace qadariyu ba qaddare ne fa hal hadha jarh albani yace yanzu wannan ma jarhu ne dan an ce wannan ba qaddare ne sanan tewa a cikin bukhari da muslim yanzu da mun faɗi wani shine da ya amata a sudusi babban malami yana da hadisi a cikin kutubun sita gaba ɗaya amma kuma kadari ne shi za mu da ta nan saboda ƙwarar lokaci sai Allah ya kai karatu na gaba subhanahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum yana yin